السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سجدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم يوشاشدا جوتا رجب هجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبو ديا دغي هدو تلاتين دا ترى وما يو نوني هديني كو uku ga watan hudu miladiya 2018 a wannan masallaci namu masjidul imam muhammad ibn abdul wahhab rahmatullahi alayhi domin ci gaba da darasi a cikin littafin al'udiyya wallafar shaykhul islami abdul ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya rahmatullahi alayhi wannan shine majalisun mu na 66 eh, insha Allah Malam Ibn Taymiyyah yana mana tankaɗe ko yana mana yana hahada mana ƙarshen littafin eh, domin ya dunkule mana babban darasin da ya kamata mu fahimta a cikin littafin eh, ya faɗa mana cewa abinda addinin musulunci ya kunsa abu biyu ne abu na farko shine ka abota ma kowa sai Allah abu na biyu ka abauta ma ko ka abauta ma Allah sai da abin da Allah ya shar'anta ka'ida farko tana kora shirka tana tabbatar da tauhidi ka'ida ta biyu tana koran bid'a tana tabbatar da sunna wannan shine addinin musulunci Allah na'budu illa Allah wala ka'ida ta farko ce sannan ka'ida ta biyu wala na'budu illa bima shar'a kan mu bauta ma kowa sai Allah ka'ida farko ce ka'ida ta biyu yar uwarta ita ce ka abauta ma Allah sai da abin da Allah ya shar'anta sannan Allah yana shar'antawa ne ta hanya annabinsa sallallahu alaihi wasallam ko dai ya zama an samu bauta a cikin alkur'ani da nassinta ko a samu annabinsa sallallahu alaihi wasallam shine ya karantar da wannan bautar a cikin sunnarsa in aka yi wannan an dace to shine sai yake cewa waddinu ma shar'ahu addini shine abin da Allah ya shar'anta qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce walau annahum ghadu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون ولو أنه Allah ta'ala yana bayani akan waɗanda ba su gaggata annabi ba ba su yadda da shi ba sai ce walau annahu da a ce su radu sun yadda da ma atahumullahu wa rasuluhu abinda Allah da manzansa suka ba su na addini wa kuma suka ce hasbunallahu Allah ya ishe mu sayu'tina Allah min fadlihi da sannu Allah zai ba mu daga cikin falalarsa wa rasuluhu da manzansa inna ila ragibun lallai mu masu nema ne a wajen Allah haka ake bukatar masu imani su ce ka yadda da abin da Allah da ma'aikinsa suka baka na shari'a ka yadda da abin da Allah da manzansa suka baka na shari'a suka ce ga yadda Allah yake so a bauta masa a alƙur'aninsa ko kuma a cikin sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa sallam to shine sai ya ce faja'al al-ita'a lillahi wa lirrasul sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya sanya badawa ga Allah da kuma manzansa domin a tabbatar maka cewa akwai ƙur'ani akwai sunna Allah yana ba da yadda za a bauta masa kai tsaye a cikin alƙur'aninsa sannan manzansa sallallahu alaihi sallama yana bayani a cikin sunnarsa eh, shi yasa ba za ka samu komai a cikin alƙur'ani ba ka ce komai ka buɗe ƙur'ani ɓalo-ɓalo ka gan shi dole sai ka koma zuwa ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallama akwai abin da alqur'ani zai bada a dunkule amma annabi sallallahu alaihi wasallama shine zai yi bayanin ga yadda abin yake a rarrabe Allah ya bayani cewa a ai sallah amma ba za ka bude qur'ani ka ce ga inda aka ce ga yadda za a yi sallah ba amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya zama ya karantar da sallah tun daga alwa tun daga tsarki har zuwa a gama sallah ai zikirin da ake yi bayan sallah sai da annabi sama ya karantar da komai duka gabaki daya a aikace sannan kuma a magance akwai hadisansa na baki da ya bayani kaza na sallah kaza na sallah kaza na alwala kaza na tsarki kaza na wanka kaza na zikirin bayan sallah kaza na ruku'u kaza na sujada da makamantansu sannan annabi sallallahu alaihi a aikace kuma sai da ya rika yi kama kala kaman yadda Allah ce wa ma atakumur rasulu abinda annabi ya baku zuhu to ku karba wa ma nahakum anhu fantahu abinda kuma annabi sama ya hana ku to ku hannu kaga ashe annabi sama yana bada abinda Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi ya bada na yadda za a bauta ma Allah waj'ala tawakkula 'ala Allah wahdahu amma dogaro sai Allah ya ce kawai ga Allah za a dogara ka a dogara ga annabi ita'i wato badawa Allah na yi manzon sama sallallahu alaihi na yi amma tawakkuli a dogara to ka a dogara ga kowa sai Allah kaga tawakkuli ibada ce amma karɓa daga Allah ko daga manzansa amma tawakkuli kai tsaye Allah ake dogara da shi bi a cikin ayar yace wa hasbunallahu da sun ce Allah ya isa mana kaga a wajen hasbuna ba a ƙara da annabi ba sallallahu alaihi wasallam to tantance meye haƙƙin Allah meye kuma haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana ma mutane wahala akwai wanda na taɓa jin yana cewa kai hatta sunayen Allah duka za ka iya ɗauka ka ba annabi sai ya ɗan ga abin ya masa girma sai ce Allahu ne kai ba za ka iya ce ma annabi ba kai daga baya sai gama ma abin ma bayi da faɗi sai ce kai har Allahu ma an bi ta wani za ka iya kiran annabi salama da shi da kunne na naji wannan ba wani ban labari ba duk sunayen Allah ya ce duka za ka iya ɗauka ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga dama ka kira annabi sama da arrahman duka za ka iya to kaga tantance me Allah subhanahu wata'ala yake yi me kuma ya ba annabinsa sallallahu alaihi wasallam ikon yi to wannan babban abu ne yana cin ka'ida addini kun ga a ita ibadawa sai Allah ce annabi na bada Allah ma na badawa amma tawakkuli to Allah kadai ake dogaro gare shi walam yaqul wa rasuluhu nan Allah bai hada Allah da annabi ba bai ce wa qalu hasbunallahu wa rasuluhu ba sai ce wa qalu hasbunallahu kuma su ce Allah ya isa mana nan hasbun Allah ana ishara ta zuwa tawakkuli dogaro kama ƙalafi fi wasu sahabati radiyallahu anhum fil ayatin ukhra yadda Allah maɗaukacin sarki ya faɗi a lokacin da yake siffanta sahabban annabin sa sallallahu alaihi a wata ayar ta daban ba wannan ayar da aka karanta mana ba cikin suwatu tauba الذين قال لهم الناس sahabban annisuma su ne waɗanda mutane suka ce musu innan nasa qad jama'u lakum ai mutane suna nan sun tara muku bala'in azaba za su yaƙe ku fakhshawhum ku ji tsoron su annasu nan alladhina qala lahumun nasu alladhina sahabbai ake nufi alladhina waɗanda su ne sahabbai waɗanda aka yaƙin Uhud da su a lokacin da aka yi yakin uhudu a shekara ta uku bayan hijira Allah ta'ala ya jarrabu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a badar a shekara ta biyu aka yi yaƙi da su da kafirai suka koya ma kafirai darasi sai da aka kashe manya-manyan kafirai da yawa a ciki hadda abu jihar aka kashe kafirai sun kai su saba'in kafirai suka ce to ba za su yafe ba sai sun ɗaukansa sau da aka shekara ta zagayo kafin shekarar nan ta zagayo suka yi ta shiri suka ce har cikin ƙwaryen madina za su zo su gama da annabi sama da sahabbansa aka zo aka yi yakin uhudu eh, suka shigo suka tsaya a gefen dutsen uhudin suka aika ma annabi sama da sako an sha faɗa mana wannan siran cewa ga su sun zo in annabi sama ya isa ya zo da shi da sahabbansa annabi sama ya tara sahabbansa ya shawara da su cewa me ya yafi a fita waje a je a same su a can ko ko a basu in sun isa su su shigo sai su suka kasu gida biyu wasu suka ce a fita musamman matasa da kuma waɗanda ba su samu damar zuwa yakin badar ba suna burin a ce su ma sun yaƙi na musulunci ƙila su samu shahada a kashe su su zama 'yan aljanna su samu garabatar da suke jin annabi sama yana faɗi a game da mutumin da aka kashe shi a jihadi na musulunci sannan ra'ayi na biyu sahabban da su kuma dattawa ne da waɗanda suka halarci yakin badar sai suka ce mu dai ra'ayin mu shine ma'aikin Allah mu jira su in sun isa su shigo annabi sallama sai ya ɗauki ra'ayin na farko duk da shi ba abin da yake so ba kenan kawai sai aka gama sama ya tashi sai ya shiga gida kawai ya je ya shigo ya shiryo ya yi mara ya ɗauko makamansa sai hankalin waɗanda suka ba da shara a fite tashi suka ce fa annana akrahna rasulullahi sama ala fi'li shay'in lam yuridu kamar mun matsa ma annabi abin da bai yi niyyar yi ba a ce ma annabi sama a ɗauki ra'ayi na biyu shi kenan suka faɗa ma manzon sun ce musu ne ce ina ai annabi tun da Allah yake aiko annabawa to babu wani annabi da ya taɓa ɗaura ɗamara ya kwanci bai yaki ba har sai Allah ya raba hukunci tsakaninsa da magabtansa wato abokanan gabansa so da kamar su ne ce a zo a tafi da aka tafi a nan su mai zaɓi wasu mutane su hamsin ana ce musu abumatu maharba ne su ya ce musu su hau dutsen uhudu duk yadda suka ga ana yi kasa sauko da Allah ya jarrabu musulmai ana yaƙi ana yaƙi sai suka yi kamar an gama yaƙi ashe kafarai dabara suka yi sai suka ce ai an gama yaƙi mu ga can ana raba ganima a ƙasa musakku shugaban su abdullahi bin jubai radiyallahu anhu ya ce annabi ya ba mu ka'ida soja in aka ba shi ka'ida to baya tashi daga wannan ka'ida sai idan kwamandan shi ya ce masa ya tashi daga wannan ka'ida wannan ita ce ka'idar da ake amfani da ita har yau a duniya ba a ba soja umarni ya ji wani ra'ayinsa daban ya ce ai yana ganin kaza har sai idan wanda ya ba shi umarnin nan ya canza masa umarnin to su sai suka saba so daga suka sauko suna saukowa kawai sai yaki ashe kafirai sun yi shiri ne kawai sai suka yi kansu kissa da duka da tsara da harbi sai shi sai da aka kwashi saba'in din wancan saba'in kafirai adadin su su ma sai da aka zo aka kwashi sahabbai saba'in to bayan nan an gama yakin eh, duka an gama shikenan annabi sama ya shiga ya shiga cikin wani kogo da shi da manya-manyan sahabbansa har abu sufyan ne zo yana tambaya a ina muhammad ina abubakar ina umar annabi sun ce kasu ba shi amsa da su da ya ji shiru kenan an kashe annabi salama an kashe abubakar an kashe umar sai fara minna yana lana hubal lana hubal yace u'ul hubal lana uzza uzza lakum annabi sun ce to ku bashi amsa nan tunda ya taba Allah da mu ya taba to amma yanzu tunda ya taba Allah ku bashi amsa aka ba Abu Sufyan amsa eh, Allahu maulana wala maulala to bayan an gama sai munafikai suka ƙara yaɗa wata magana cewa ai kafarai suna nan sun yi shiru suka zo suka ƙara tsorata musulmai sai suka zo kai zaniya da tsorata musulmai cewa ai kafare suna nan ba su tafi ba kuma sun yi shirin za su zo su ƙara kashe fiye da adadin mutane saba'in da suka kashe so daga ku ji tsoro kowa ya gudu to shine na Allah yake ba mu labari allazina qala lahumun nasu waɗanda mutane suka ce musu annasu nan na farko almunafiquna kenan waɗanda mutane munafukai suka rika ce musu innan nasa annas na biyu alkufar kafirai kad jama'u lakum suna nan sun yi muku shiri na daban fakhshawhum ku ji tsoron su fazadahum imanan ai wannan maganar da munafikai suka masa habbai kawai ai sai ta kara musu ma imani makin su tsorata kawai sai suka kara imani wa qalu sai suka ce hasbunallahu Allah ya isan mana shi muka dogara a kansa wa ni'mal wakilu kuma ma dalla Allah ya zama majibincin mu to kaga anan ma hasbunallahu wa ni'mal wakil a lokacin annabi sama yana cikin su kaga saboda tauhidi sun ce hasbunallahu wa rasuluhu a'a hasbunallahu in kazo zo in ka nan tafsiri zaka yi cewa wahdahu Allah kadai kawai ya ishe mu shi ya bamu nasara a badar shi ya jarrabe mu a uhudu kuma yanzu so daga in ma kafiran yanzu sun ce za su dawo to a gare shi muka dogara su dawo shi zai ba mu kariya shi zai taimake mu a kansu shi zai samu mu ci nasara a kansu to kaga kawai Allah ake dogara da shi kenan wa misluhu qawluhu kwatankwacin irin wannan faɗin Allah ta'ala da ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi hasbukallahu Allah ya isan maka shi kadai wa manitta ba'aka minal mu'mini sannan Allah ya isan ma waɗanda suka bi ka daga cikin mummunai malam ya mana bayanin wannan ayar a baya can in kun tuno a farko farkon littafin cewa wasu daga cikin yan bid'a sun fassara wannan sai suka ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi hasbukallahu Allah ya isan maka wa manittaba'aka minal mu'minin kuma waɗanda suka bi ka daga cin mummunai sun ishe ka kaga an haɗa waɗanda suka bi annabi sama daga cin mummunai da Allah kenan a'a Allah ya isan ma annabinsa kuma ya isan ma wa ya isan ma waɗanda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bi annabi sama to Allah ne ya isan mai duk wanda ya bi annabi sama Allah ya isan masa kaman yadda kuma Allah ya isan ma annabin sa. ai hasbuka wa hasbul mu'minin kaga fassara kenan Allah ya isan maka kuma ya isan ma waɗanda suka yi imani da kai suka bi ka kama kala kaman yadda dai Allah ya ce alaysa Allahu bikafin abdahu ashe Allah bai isan ba bawansa ba ashe ba ga Allah kadai ya kamata bawan Allah ya dogara ba sun maƙala sai ya ce sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu Allah zai ba mu daga falalarsa wa rasuluhu da kuma manzansa فجعل الإيتاء لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ألا يسن يبادعوا قريش دقم من زنسا ألا نبادع من زنسا ما نبادع وقدم ذكر الفضل أما كما سبو دبا قارة تبتد ألا فناش قومي دبني وقدم ذكر الفضل شي يفار قباتد الفضل دق وقلت ياك إلا غتشم سيؤتينا الله من فضله sannan sai aka ce me wa rasuluhu ba a ce sayu'tina Allahu wa rasuluhu min fadlihima ba sai aka ce sayu'tina min fadlihi Allah zai ba mu daga falalarsa wa rasuluhu sannan in Allah ya ba manzansa shi ma zai ba mu domin wake ba ba manzan Allah ke ba shi. ka gani ko shi ya sa ai annabi sun sama a wani hadisi yake cewa Allahul mu'ti wa ana qasimu Allah ne mai bada ni aiki na raba Allah ne mai badawa amma aikin manzo sama ya raba kaga Allah ne ya bada shi ko annabi sallama mai rabawa yake ya ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa abin da ya shafi shari'a ne ko kuwa abin da ya shafi wani abu ne na falala na duniya Allah ke badawa manzonsa kuma sallallahu alaihi sallam shi kuma ya zama shine mai rabawa لأن الفضل بيد الله دوم فللا أهن الله تكي يؤتيه من يشاء الله ينابا وندي قداما والله ذو الفضل العظيم كما الله شيني من فللا من جرمه وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين كما ألا ياما النبي فللا سنن ياما مؤمني فللا ما أكي شما الفضل الفضل شيني أبن دا أكا باكا با سيكاني ما با أبن دا أكا باكا با سيكاني ما با كما با حكين كبني إن كو أنشي الحق شيني أبن دا حق دولني أباكا دا ما ناكي مثالي shugaba a ma'aikata albashin ma'aikatansa fadlun ne ko haƙƙun haƙƙun amma shi kenan kawai sai ya ga wani kullum yana zuwa aiki da wuri ran nan kawai ɗauko littafi na duba masu zuwa lokacin zuwa da lokacin tashi sai ya ga sunan wani kullum ya fi kowa fice shi yake fara zuwa shi kenan sai ya kira shi sai ya keɓe shi ke ya ɗauko adadin abin da ake bashi na albashi a wata sai ya bashi kaga me zai fara tambaya yau nawa ga wata uku ga wata ko watan bature najeriya na ba da albashi ne a watan bature wasu sun anshi wasu kuma kila ba su ansa ba har yanzu to mu ɗauki waɗanda aka ba su shi ke na riga an ba shi tun kila kwanaki uku da suka wuce ko kuma kila ma tun sati guda aka ba su shi kenan sai ya kira shi sai ya ciro adadin abin da ake bashi na albashi sai ya bashi me zai ce masa zai ce ranka ya daɗe na me wannan ko zai zata aiken shi aka yi sai ya ce a naka ne Ƙila ya sake tambaya ce na me nawa na me kaga daga nan sai masa bayani kaga fadlun ya masa to shine ake cin shi al-fadlu wa anna al-fadl bi yadi Allah yu'tihi man yasha shi yasa duk abin da ba hakkin ka bane shikenan sai a kira shi da al-fadl sahabbai talakawa suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce zahaba ahadu dusuri bil ujuri ko zahaba ahadu dusuri bi al ujuri wad darajat al ula qalu wa ma dhak talakawan sahabbai suka zo suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ma'abuta dukiya sun tafi da darajoji madaukaka da ladaddaki annabi ya ce ta yaya suka ce yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu amma wa yu'tiquna wa la nu'tiqu a wata riwaya wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna sallah kamar yadda muke sallah su masu dukiya suna azumi kamar yadda muke yi amma suna yan tabayi mu ku da abin da zamu yan tabayi domin yan tabayi sai da kuɗi sannan suna sadaka mu ku da abin da zamu sadaka da shi to ƙarshe annabi sama ya ba su abin da za yi a sadaqa al-ma'nawiyya sadaka wadda ba a ganin ta yace su tasbihi su tahlili su takbiri duk ya lissafa musu ƙarshe sai suka sake dawowa suka ce ai yan uwanmu masu dukiyan nan sun ji abin da kace ne su ma sai suka yi shi man su ce zalika fadlullahi yutihi man yasha ai wannan dukiyar da Allah ya basu wata falala ce ba rawa suka ma Allah ba ba rawa suka yi ba ba wani abu suka yi na musamman Allah ya basu ba falala ce daga Allah ya zaɓe su kawai ya basu ba hakkin su bane to kare shine fadlu to falala a hannun Allah ta ce yana da falala ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam sannan yana da falala ga ga ga ga ga ga mummunai kamar yadda ya ce a hakkin annabi sallama wa allama kama lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi alayka azima Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima falala Allah a gare ka babba ce Allah ya ma'annin sama falalolin da ba su da iyaka Allah bai ma wani bawa da ya halitta a cikin bayinsa falalin da ya ma sallallahu alaihi wa sallama ba falalolin annabi ba za su iya kirguwa ba wa qala sannan Allah ta'ala ce inna ila Allah rajibun kaga Allah ya faɗa siffan mummune suna cewa mu a wajen Allah muke nema mu masu kwaɗayi ne a wajen Allah shi yasa a ka'ida ko da wani ne ke da abin da kake nema a wajen shi to ka ji a ranka cewa shi sababi ne Allah ya sanya shi ya zama sababin ka samu ne amma ba shi ke badawa ba ba shi ke badawa ba Allah ne ke badawa inna Allah huwa al-mu'ti wa ana al Allah shi ke badawa amma ni ni ni rabawa nake yi mun gane faja'ala ar-raghbata ila Allah wahdahu shi Allah ta'ala ya sanya kwadayi wato fatan abaka ko fatan samu Allah kawai ake son kai fata a gare shi shi kadai za kai yi fatan ya baka kama fi qaulihi kaman yadda Allah ta'ala yake cewa فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت إن كجم وتإبادة فانصب كيف ذاك إيه أنا شبني كوبا كوا وجني فإذا فرغت فانصب إذن كجم وتإبادة فانصب to ka kafi kai ta addu'a duk ibada da ka gama to yi kokari ka kafi kuma kai addu'a yana ɗaya daga cikin wajajen da ake karban addu'a shi yasa in ka gama azumi kai addu'a in ka gama sallah kai addu'a ko ta nafila ko ta farilla ka roƙi Allah ana fatan a daidai wannan lokacin Allah ya karbi ya karbi ya karbi addu'arka yana ɗaya daga cikin abin da malamai suke ce musu al-awqatu sharifa wato lokuta waɗanda suke masu daraja in ka gabatar da wata ibada fansab to ka kafu wa ila rabbika farghab kuma zuwa ga ubangijin ka kai fatan samu ka roƙa ka nema lokacin da kai wata ibada ya addu'a hajji kaje ya addu'a shi yasa ka kalla duk lokutan da aka ce su ne masu daraja in kai addu'a Allah zai ansa za ka ga suna da alaƙa da wata ibada da kai ɗaiɗaikunsu ne aka alaƙanta su da wasu halaye ko yanayi da ka shiga yanzu misali in ka gama sallah an ce ka yi addu'a za ka yi addu'a ka roki Allah Allah ban bayan ka gama azkar da ake yi in an gama azkar da ake yi na astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam da makamantansu to babu laifi ka yi addu'a haka idan kai sallar nafila yi addu'a ka gama azumi ka yi addu'a sannan rana arafat aka ce ka yi addu'a ko kalle su duk ka gani sannan eh, ka yi wani abu a hadisin mutane guda uku da suka yi tawassuli kaga duk ibada suka yi ɗaya ya tawassuli da da ibada ta biyayya ga iyaye kyautata ma iyayensa da yake yi ibada ce babba sannan ɗaya ya tawassuli da <coughs> da barin sabo bai saba ma Allah ba domin ka bar sabo ma ibada ne domin Allah ya ce ka bar saba to in ka bar shi ka bauta ma Allah ne ko ɗaya kuma ya tawassuli da rukun amana rukun amana ma ibada ne to kaga wannan kenan so da ka shine Allah ta'ala ke tafi idza faraqta fansab ay fansab lid in ka gama ibada to ka kafu kai ci gaba da addu'a wa ila rabbika farghab sannan ka nema a wajen ka shine mai badawa to kaga nan ma duk ga baki da sai aka ce Allah wa ila rabbika farghab kaga inna ila Allah rajibu kina wa qala sallallahu alaihi wasallam libni abbas radiyallahu anhu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma abdullah ibn abbas wato eh, dan babban Iza sa'alta lokacin Abdullahi ibn Abbas yana dan karamin yaro annabi sama ya dauke shi ya dora shi akan abin hawa Shi shikenan suka dan zagaye gari shine yace ya gulam inni uallimuka kalimati ihfazillah yahfazka daga ciki yace wa idza sa'alta in zaka ruku zaka yi ruku fas'alillah to ka roki Allah shi kadai wa idza sta'anta in zaka nemi taimako fasta'in billah ka nemi taimakon Allah Shi ne wanda aka roƙe shi baya tuzarta wanda ya roƙai duk wani wanda yake baka kana yana baka kana roƙon shi wata rana idan ka roƙe shi sai ya ce ka kai da Allah ka dame ni in ko bai ce maka ya da ka dame shi ba sai ya maka dai wata luga ta nuna gajiya matar ka fa wajibi ne ka ciyar da ita amma ba ni ba ta baka su har ma sai ka ji mutum yana cewa ku dai mata ba abin da kuka sani sai ba ni ko kuma ba lugar da kuka sani sai babu kage da babu to ana nufin mai a kawo kenan da an ce ma babu wannan kalmar mai harfa hudu ko kalmar ta fita ta yadda hankalin mazaje su kuma mata sun fi jin daɗin su faɗe ta za jin daɗin su faɗi wannan kalma <laughs> su Allah ya sa su ji daɗi su faɗa su ce babu su kuma maza ba abin da suka tsana kamar ta to kage gazawa ce wannan ka zama kullum ba ka son a ce kawo shi ko Allah in baka ce kawo ba haushin ka yake ji eh, mai hikima ya ce war rabbu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu Allah yana jin haushin ka idan baka roƙai ba amma dan adamin kai ta roƙonsa sai ya ji haushin ka kuma sai kaya baka sai kenan wata sai ga ana canza hanya ma ko kuma ya leƙo ta saman bene ya ga waye sannan in ya tabbatar da wani ne da za a da zai samu shi ma a wajen sai ce mai gadi ya bude masa ya shigo idan kuma ya san mai bani bani ne sai ce ka ce ba na nan alhali kuma yana nan ya leko ya gan shi ta bene to kaga wannan gazawa ce wal qur'an yadullu ala misli hada fi ghairi mawdi'i kai qur'ani ta ya nuna mana duk abin da yake na ibadar Allah baya halasta a kau da shi ga wani ga wani ba Allah ba a ɗauke shi a kai ma wani wanda ba Allah ba fi ghairi mawdi'in ba a wuri ɗaya ba in aka ce za a kawo ayoyin da suke tabbatar da ibada ai ma Allah tauhidi shi kadai to sai a cika littafai da yawa ana tafsiri kuma ana jawo ayoyin faj'al al ibadata Allah madaukakin sarki ya sanya ibada bauta wal da kuma tsoronsa. Wa wat da kuma taqwa abinda ake ce ma shi shine ka aikata abinda Allah ya ce ka yi ka nisanci abinda Allah ya hana lillahi sai Allah ya sanya su gaba ki shi kadai ake mawa ba a ma wani wanda ba shi ba lillahi Amma ɗa'a da soyayya sai ya ce a masa kuma a ma manzan sa. Ɗa'a biyayya. sai ya ce a masa a mamanzansa sannan kuma soyayya a so shi a so manzansa amma ba inda kuma zai ce fa'abudu rasuli ba da duk inda Allah zai wadatar ce fa'abudu ni ku bauta min ni kadai ne ya ibadi ni ya ku bayina ku ji tsoro na ku bi umarni na ku nisanci abin da na hana eh wakhshawni ku ji tsoro na in ka duba qur'ani da haka zaka gani kama fi qauli nuhin Alayhi salam kaman yadda annabi nuhu Alayhi salam yake ce ma mutanansa an ibudullah kage me kenan ibada ku bauta ma Allah shi kadai wattaquhu kuma ku yi masa taqwa amma wa atiuni ni ku bi ni <laughs> kaga da'a ita ba Allah kawai ake mawa ba ba Allah kaɗai yake ɓanta da ita ba amma da takwa da ibada to Allah kaɗai yake ɓanta da su amma ɗa'a ana ma wani Allah amma ba irin wadda ake ma kuma Allah ba shi yasa da zai zama ga da'ar Allah ga da'ar wani wanda ba Allah ba sun ci karo da juna to ta wa za a yi Allah za a mawa shi yasa iyaye ana musu ɗa'a malamai ana musu da'a amma idan da'ar iyaye da ta malamai ta ci karo da ta Allah to sai a gabatar da ta Allah akan tasu tasu ta zama sabo kenan wa qawlihi ta'ala da kuma fadin Allah ta'ala da yace wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda yayi ma Allah da'a kuma yayi ma manzansa da'a kun ga anan Allah ya hada kansa da annabinsa sallallahu alaihi wasallam a cikin da'a amma sai ce me wa yakhsha Allah ya ji tsoron Allah shi kadai wa yattaqihi sannan kuma yayi ma Allah taqwa shi kadai fa ulaika humul faizun to waɗanda suka cika waɗannan siffofin to su ne masu babban rabo yan aljanna kenan kaga da'a gawa ga Allah da manzansa amma da alhashiyatu da attaqwa suka zama nawa na Allah shi kadai ba a hada shi da kowa a cikin su farrusulu umiru bi ibadatihi wahdahu manzannin Allah an umarce su da su bauta ma Allah shi kadai war ilaihi sannan su nema a wajen Allah wa tawakkuli alaihi wa ta'atihi sannan su dogara ga Allah kuma su ma Allah da'a wa ta'ati lahu sannan kuma su a musu ɗa'a. فأضل الشيطان النصارى وأشباههم sai shedan ya batar da kiristoci wa ashbahahum da makamantansu shedan ya batar da kiristoci su ne annasara wa ashbahahum da makamantansu fa ashraku billahi sai suka rika hada Allah da wani a cikin bauta wa asawur rasula sallallahu alaihi wasallama kuma suka saba ma manzo wattakhadhu ahbarahum sannan suka dauki masanan cikin su wa rubbanahum da waɗanda suke bauta a cikin su arbaban min dunillahi iyayen giji kuma bayan Allah wal masih ibn maryama sannan suka dauki annabi Isa shi ma ya zama cikin arbabun min dunillah kiristoci abin da suka yi kenan kiristoci sun saba ma Allah shiɗan ya batar da su da su da makamantansu duk wanda ya kama da su suka suka rinka ma Allah shirka su a wajen su ma Allah Allah uku ne wal iyazu billah haka suke faɗi yasa abin takaici ne a zo taro sai a ce ga malamin addini ga kuma ga wani fasto na kirista malamin addini yana ji fasto ya ta addu'a sannan shi kuma shi ma a zo a ce yayi ambaci Allah uba wal iyazu billah Allah da Allah ruhi mai tsarki Allah ubanmu wanda yake sama subhanahu wata'ala amma ya yaquluna uluwan kabira kan wannan addu'a ba za ta ansu ba ta malamin ma ita riga ta cakuɗe ya za a yi a haɗa a haɗa naman naman rago da naman alade a tukunya ɗaya za su rabu shi kenan sai ka ce ai tunda dai akwai naman rago ai roman ma kawai a sha ba komai a ci naman ba komai ai naman ragon zai tsarkake naman alade zai yiwu shi ne wannan kwama calar da ake ciki na shi kyauta to su a wajensu sannan da rahban ahbar a cikin su ahbar an ce ahbar shine jam'u habrin ko hibri alhibru ko alhabru shine masai malami kenan shine alhabru ko alhibru masai sa shine al-ahbab ar-ruhban shi kuma jam'i ne na rahib in an ce ar-rahib shine mai bauta ana jam'in sa da kuma ruhban ruhban jam'in sa kenan rahib kwara daya hmm? to su ne waɗannan faja'alu yarghabuna ilaihim sai suka zama a wajensu suke nema wa yatawakkaluna alaihin kuma gare dogaro? ke dogaro wa sannan kuma suke roƙon su ma'a ma'asiyatihim li amrihim duk da sun saba ma umarninsu wa mukhalafatihim li sunnatihim kuma sun saba ma ai sunnar waɗannan ahbar din nasu domin ahbar din ai mabiyan annabi isa ne da shi kanshi annabi isa kiristoci ai yanzu me ya rage cikin abin da annabi isa ya karanta suke aika suke yi da shi yanzu kai abin ta kai ci ka kallu yan kwanakin nan da suka yi waɗannan bukukuwan nasu na good friday da easter monday in ka kalli abubuwan talabijin a talabijin abubuwan da suka yi hankalin ka sai ya tashi yanzu wannan ina ya kama da addinin da annabi isa ya karantar da shi ta kusa ko ta nesa shi yasa kiristoci babu wani abu da ya rage daga cin addinin da annabi isa ya zo da shi wallahi sun canza shi take ga baki da ba wani abu da zaka samu da annabi isa zai dawo ya zo ya gansu yanzu wallahi ga baki ɗaya duk abin da ya karantar duka ba wani kwara ɗaya da ya rage wanda suke bi babu sun riga sun bata shi sai kirkita shi yanzu abin da suke abin da kawai suke suke yi dama abin da ya rage a cin addini shine su tara jama'a su rika musu ƙarya su ce wanda zai mutu gobe wanda sauran kwana kaza ya mutu sai su kuma Allah ya rika nuna musu sai su ta mutuwa su ce wanda zai mutu sai su su mutu abin da suke kenan ce ya an bashi labari yake dama duk addinin da ya kare a wani an bashi labari wani ya gani a mafarki ai addinin rudu ne shi yasa wasu daga cikin yan bid'a daga cikin musulmai abinda suke kenan suke kwaikwaye kiristoci addini koma na mafarki addini koma wane ya gano ma wane me za ka gano min ai na riga na gani a qur'ani na gani a hadisi to me za ka kuma gano mini ka je ka ci ganin makanka in ba za ka shiri ba to kage kiristoci kenan suka saba ma abinda annabawan su suka yi magabatan abinda annabawa suka zo da shi da kuma malaman da suka bi annabi isa sau da kafa a nan mun sha mun taɓa ba da tarihin yadda aka canza littafin injila tun tashin farko annabi isa alaihi salam bayan allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke shi zuwa sama annabi isa bai rasu ba wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahu da yahudawa suka shirya za su kashe annabi isa alaihi salam allah ta'ala ɗauke shi yi amma a ƙi da kiristocinmu na wannan zamanin su annabi isa ya mutu An shi ne good friday ɗin wai ya mutu ya ba da ransa don fansan zunubin bayi Allah ya kawo shi domin a kashe shi domin duk zunubin da bayi suke da shi wai a gafarta musu to bayan ya mutu din ai Esther Monday ita ce kuma ranar da ya tashi ya ci nasara akan mutuwa ya tashi To da su a wajen su an kashe shi mun ko Qur'ani yana ce mana wa ma qasaduhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu a wata aya bar rafa'ahu Allah ilayhi Allah dauke shi yayi da suka zo za su kashe Annabi Isa alayhi salam sun yi shirin komai tsaf sai Allah ta'ala sai ya dauke Annabi Isa sai aka kawo musu wani ƙaton banza aka sa mashi suffa annabi isa alaihi salam nan kawai sai suka kashe wancan sai suka ce ai annabi isa suka kashe amma daga baya bayan an ɗauko gawar sai aka gaya ba annabi isa bane sun gane sun sani ba annabi isa bane nan amma duk da haka suka kirkiro waɗannan bid'o'in na good friday da easter monday wanda kusan kwanakin nan duk a cikinsu a ƙasar nan da duniya ma suna diramomi suna nuna abubuwa a talabijin to bayan nan injilar da Allah ta'ala ya saukar ma annabi Isa alaihi salam almajiransa da suke rike da ita sai aka yi samu wani sarki daga cikin sarkin rumawa sarakunan rumawa shi shi shi ke da aqidar trinity Allah uku ne so da ka yi amfani da wani bayahude da ake ce mishi shawil shine bulus ya kira shi ya sa shi ya rubuta mashi injila sabuwa ya sa masa trinity a ciki sai da aka kama duk almajiran annabi isa waɗanda suke da injila ta gaskiya ana kama su ana yanka su sannan wannan injilar ta asali aka ji ana tsoma ta a cikin teku sai ya zama mugun malami bulus ya haɗu da mugun sarki azzalimi shikenan sai suka haɗu suka canza addinin annabi isa alaihi salam shikenan suka shigar da eh, abin nan taslifi a cikin addinin ah, Allah uku ne suka ci gaba da canza abubuwa ya zama masarauta masarauta ta ru ita take da ikon riƙe littafin injila tana da manya-manyan fada-fada waɗanda su ne suke suna da damar da duk abin da bai musu ba za a zauna a yi mitin a ce an canza ai shine kake ganin har yanzu ake da fafaroma ai shi yasa duk fafaroman da za a zaba to zai zabo wani daga cikin tsofaffin fafaromomi ne shi ma sai ya sa sunan shi kowannen sa yana da sunan shi na gaskiya wanda uban shi ya naɗa mishi lokacin da ya haifai to idan ya zama fafaroman ya zama pop din to sai ya zabo wani suna daga cikin sunan pop da aka yi a baya sai ya sa ma kanshi sai ka ji an ce fafaroma na uku fafaroma na goma sha biyu fafaroma na kaza ai waɗancan tsofaffin waɗanda suka canza addinin shi ke sai ya zama ga masarauta ga sarauta da kuma abin nan shine har lokacin da aka zo aka yi juyin juya hali aka samu wasu suka zo suka ce su ba su yadda ba a raba addini da da da da da da da da da ƙasa addini ya zama daban ƙasa ya zama ƙasa ta zama daban shine aka samu da secularism Mai saboda da shugabanni sarakunan rumawa azzalumai da lalatattun malaman kiristoci su ne suke haɗuwa su yi abin da suka ga dama na zalunta talakawa to shine talakawa suka yi bore suka ce su ba su yadda ba a raba daula daban addini daban suka ce dama ai haka yake a cikin littafin injila Eh, give what to, what for these Caesars to Caesars and give what for abin nan eh, abin God to God abin sarki a ba sarki na na Allah kuma a ba Allah shikenan sai suka samu eh, alfaslu bayan addini wa dawla aka raba tsakanin ƙasa da mulki da addini to shine har yanzu suke ciki amma kuma canzawa ce ta baki domin fafaroma mulkin da fafaroma yake yi shugaban ƙasar italy na yin shi kudin da ake kashe ma fafaroma da masarautarsa da wannan gadon da yake yawo a kansa da motocin da yake kai yadin da fafaroma yake sawa kai aka baka ka zama mai kudi alharini yake sawa duk kayan da fafaroma zai sa alharini ne so da ka za ka yi mamaki ka ga mutum shi yasa a shek ahmad ta rahmatullahi alaihi yake cewa shi ba wanda yake mamaki kamar ya baka fata na dakon kiristanci yace shi tausaya mishi yake ga mutum baka fata ya ce shi kirista ne yana ta ba kan shi wahala kuma bakakin fatan masu suka fi rashin kunya su suka fi rike abin da zaki yanzu kiristocin mu na Najeriya nan akwai wanda suka kai gaba da mutane kamar su da kiyayya da kulla sharri da makirci duk inda suka samu dama sai sun kulla makirci sun kulla sharri in shugabanci suka samu haka zaka ga suke yi duk wata dama da suka samu haka suke to wannan kiristoci ke to abinda suka yi ke wahadallahu almu'minina almukhlisina lillahi sai Allah ya shiryatar da masu imani masu ikhlasi masu tauhidi masu dan Allah ahalas siratin mustaqimi sune ne ma'abuta hanyar nan mai kakkiya madaidaiciya wadda babu karkacewa a cikinta allazina arafu alhaqqa wattaba'uhu wanda suka san gaskiya kuma suka yi aiki da ita falam yakunu min almaghdubi alaihim waladdallin ba su kasance cikin waɗanda Allah ya kushi da su ba ba su kasance cikin batattu ba almaghdubu alaihim sune yahudawa sun san gaskiya suka ki aiki da ita addalun su kuma su ne nasara ga tsabagen jahilci shi sa ya har yanzu har yanzu za ka yi kiristanci an ban da jahilci a ciki ba abin da ke ciki in ban da jahilci me a ciki me a ciki in ban da jahilci in mutum yanzu yana faɗa maka yau hujja yake da ita hujja ce kake tattauna da shi sai ka ji kai kwakwalwa kama na neman ya sa maka ciwon kai saboda bakin ciki fa akhlasu dinahum lillah su kam waɗannan masu tauhidi sai suka tsarkake addinin su ga Allah wa aslamu wujuhahum lillah suka miƙa fuskokin su ga Allah wa anabu ila rabbihim kuma suka tuba zuwa ga ubangijinsu wa ahabbuhu wa radawhu suka so Allah kuma suka yi fata a wajensa wa khafuhu wa sha'aluhu kuma suka tsorace shi suka roke shi wa ragibu ilaihi sannan kuma suka yi kwadayin samu a gare shi wa fawwadu umurahum ilaihi kuma suka miƙa lamarin su gabaki ɗaya zuwa ga Allah wa tawakkalu alaihi kuma suka dogara gare shi wa ata'u rusulahu kuma suka yi biyayya ga manzanninsa wa azzaruhum kuma suka girmama su wa waqqaruhum sannan suka ga darajar wa habbuhum sannan suka so su wa walauhum suka jibince su wattaba'uhum kuma suka bi su waqtafau atarahum kuma suka bi gurabunsu wahtadaw bi manarihim sannan suka shiryatu da hasken waɗannan annabawan na Allah shi yasa masu imani ba su bambanta tsakanin kowane annabi musulmi da zai ce yau bai da annabi Isa alaihi salam ba to ba musulmi ba shi duk annabi ka ce ka ware wani annabi da ya tabbata a alkur'ani ko a sunna cewa annabin Allah ne ka ce kai baka da shi ba to mutum ya fita daga musulunci kaga wannan ita ce ka'ida zalika huwa dinul islam wannan bayanin da aka mana duka gabaki ɗaya a cikin littafin nan to shine addinin musulunci allazi ba'atha Allahu bihi al-awwalin wal na min ar-rusul wanda Allah ya aiko manzanninsa wanda suke na farko da kuma na baya da shi shine annabawa tun daga annabi Adam alaihi salam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tauhidi suke zuwa da shi iyaka ne shari'o'insu ne suka bambanta annabi sallama ya ce al'anbiya'u abna'un min allatin abuhum wahidun wa ummahatuhum shatta annabawan Allah ‘ya'yan uba ne ‘ya'yan uba ne ubansu ɗaya amma uwa kowa da tata me uban shine tauhidi me uwar din fiqhu ya za a yi sallah ba irin yadda yadda yadda aka ce mai sallah ba haka annabi mutanen annabi Isa suke sallah ba ba haka mutanen annabi Musa suke ba addinan mu sun abin da ibadun mu na aikace sun bambanta amma tauhidi kowa ɗaya ne tauhidi ɗaya ne وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه الدين المسلم شيني الدين دا الله بذي أنشونا الدين جوانبا هيشي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين duk wanda ya je wani addinin da ba na musulunci ba to Allah ba zai an san masa ba ranar gobe alkiyama yana cikin tababbu a tararru yan wuta Allah ka tsare mu wa huwa haqiqatul ibadati kuma wannan shine haqiqanin ibada li rabbil alamin ga ubangijin halittu fa al azima muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake mai girma an yi sabbita na alayhi ya tabbatar da mu akan wannan addini wa hula na? kuma ya sa addinin ya cika a gare mu wa yumitana alaihi sannan kuma Allah ya kashe mu muna musulmai wa sa'ira ikhwanina almuslimina da kuma sauran yan uwanmu mu musulmai walhamdulillahi wahdahu yabo ya tabbata ga Allah shi kadai wa sallallahu ala sayyidina muhammadin salati ya tabbata ga annabinmu shugabanmu muhammad wa alihi da mutanen gidansa wa sahbihi da kuma sahabbansa wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya aminci wannan shine ƙarshen littafin al-hudiyya na malam taimiyya mun fara karanta wannan littafin rana 28 ga watan shawwal hijira 1437 daidai da biyu ga watan agusta watan nawa kenan watan takwas ko 2016 Allah ya sa mu kammala karanta shi yau abinda muka karanta muka fassara daidai Allah madaukakin sarki ya bamu lada kuma ya bamu ikon aiki da shi wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana malam ibnu taymiya da ya rubuta wannan littafi Allah madaukakin sarki ya kai ladan abin da muka aikata kabarin shi Allah madaukakin sarki ya ƙara ganar da mu Allah ya ƙara ɗaukaka addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya tabbatar da aqida ingantacciya a cikin zukatanmu da mu da zuriyarmu da iyalanmu gabaki daya da sauran musulmai duka baki daya ya kuma sa mu mutu akan haka dukan mu littafin al'ubudiyya a takaice littafi ne da malam ibn taymiya ya rubuta shi domin yayi bayani akan hakikanin me ake nufi da bautar Allah ya fara tun daga me ma'anar bauta ya kawo mana a harshen larabci me ake nufi da bauta sannan waye bawa sannan ya kawo mana kasuwar bautar gida biyu cewa akwai ibada wacce take ga gamammiya kowa bawan Allah ne ko mutum ya so ko ya kishi bawan Allah ne domin Allah ya halicce shi in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan kowa bawan Allah ne sannan akwai ibada ke bantacciya ita ce yake bayani kanta ibada ta mutum ya da ya bauta ma Allah akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sannan ya zo ya kama na sharuɗan ibadan nan daga cin sharuɗan ibada akwai san Allah dole sai kana san Allah daga cin sharuɗan ibadan nan akwai ka zama kana yi ne domin Allah ta'ala ya baka lada sannan daga cin sharuɗan ibadan nan ya kasance kana yi ne don Allah ya tseratar da kai daga shiga wuta sannan ya kama da rukunnan ibada guda biyu manya-manya su ne na farko ka abauta ma kowa sai Allah sannan na biyu ka abauta mu Allah ce da abin da annabinsa sallallahu alaihi sallam ya shar'anta sannan daga cin abin da ya mana bayani a cikin littafin ya mana bayanin yadda wasu ka kauce ma fahimtar me ake nufi da bauta yi mana bayani kan kaman aqidan murji'a wanda suke ganin kawai abauta mu Allah dan kawai fatan aljannarsa sannan yi mana bayani kan waɗanda su ma suka yi kuskure suke da fahimtar cewa kawai mutum ya bauta ma Allah don yana jin tsoron Allah sannan ya kawo mana waɗanda suke a sufiya gulatu sufiya masu waɗanda suka zaƙi a cikin sufaye masu ganin cewa kawai a bauta ma Allah don ana san shi sannan ya ba da mahimmanci sosai a fahimci me ake nufi da soyayyar Allah me ake nufi da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma littafin al'ubudiyya ya kunshi raddi ga dukkan waɗanda suka kauce ma manhajin ahlus sunna wal jama'a akan fahimtar haƙiƙanin me ake nufi da bautar Allah subhanahu wa ta'ala so daga littafi ne mai mahimmanci da ya kamata ko da yaushe musulmi ya riƙa ɗauko shi yana nazarin sa domin ƙara gyara ibadarsa domin ƙara gyara addininsa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma malam ibn da alkhairi mu kuma da muka karanta Allah ya bamu ikon aiki da shi kamar yadda ina jin na faɗa a karatun masallacin juma'a littafin da za mu sake karantawa littafin malam ibn ne har yanzu malam ibn makaranta ce babba jami'a ce da ba a gama ta in ka ce za ka shiga makarantar ibn taimiyya to za ka zama furfesa furfesa furfesa ka sake zama furfesa har ka mutu baka gama ba so daga littafin su za mu sake karantawa a tuhfatul iraqiyya fil amalil qalbiyya littafi ne mai matukar muhimmanci kuma yana jin ga nan a waje masu shaidawa suna shaidawa so da kowa ya kokari ya samu nashi ya rika dubawa in an zo za a yi Allah madaukakin sarki ya taimake mu